akwai sako kwaya ɗaya jama'a afuwan akwai wani bawan Allah ɗan uwanmu kuma abokinmu a ana ce mashi malam Yahuza Umar na san jama'a in ba wanda yake bibiyan social media ba ba lalle ba ne ma ya san shi gaskiya a Kaduna yake ana ce mashi malam Yahuza abokinmu ne Allah ya karɓi rayuwarsa a yau Allah ya mashi rasuwa matashi mujtahidi mai kokarin yaɗa alheri da sunna galibi karatukan karatukan da muke yi da karatukan malaman sunna shi ke zuwa ya ɗauko su ya downloading ya edit ya dinga sawa a groups ya sa a youtube ya sa a facebook aikin shi kenan yana yaɗa karatuttuka na malaman sunna yana da shafi a youtube mai suna mimbarin sunna tv wannan shafin mimbarin sunna a yake saka karatukan malamai wannan bawan allah mutumin kirki ne matuka. akwai karatukan da shi ya min rekodin da kansa karatu na ya taɓa min rekodin karatu so biyu gaske har so uku zuwa na Kaduna na je na yi karatu a Masjidu Sahaba da ke Gumi Market <clears throat> shi ya yi rekodin ɗin karatun ya wato ainihin yada sannan bayan mun idar da sallah shi ya zo ya sake yin rekodin filin amsa tambayoyi ya saka a shafinsa muka ta yadawa sannan zuwa na Kaduna da na yi duka ko wata ban yi ba na yi wata kuwa ko wata ɗaya ban yi ba su suka zo har gida inda nake masaukin da nake suka ɗauke ni a mota muka je har masallacin su masjid sahaba muka na je na yi wa'azi mai mai taken alamomin mummunan karshe shi ya ɗauki wannan karatun har ma da ya ɗauki karatun ma da na dawo gida nake cewa da Allah ya turo min da link ɗin karatun domin mu yaɗa a shafukanmu har ya turo min ta wasa muka yi communicate muka yi ta waya da shi wannan bawan Allah gaskiya na daɗe bai mu'amala da bayan Allah masu kyawar ɗabi'a irinsa ba mutum ne wanda yake da takasansa. mutum ne mai son yada alheri mutum ne mai girma mutane da kimanta mutane mutum ne wanda yake dare da rana aikin shi recorded ko ajiya yau asabar ko ko ajiya ya recorded din karatukan malamai jiya ma sai da aka kai wajen sha ɗaya na dare ana hira da shi duk karatukan da aka yi na furi hudu ba da waye duk shi ya recorded da karatun da aka yi na dare duk ɗauka ya dauka zai dauka ya ringa sawa a shafuka yana yada karatukan malamai da su musamman imam yunus da yake karatu a masjidin sahaba shi ke yada karatukansa da safe ya wayi gari da shi aka yi sallah asuba ya ce a kai mishi ruwa bayi zai je wanka zuwa tashi ke da wahala zai tafi kawai yanke jiki ya fadi kenan Allah ya karɓi ransa to gaskiya idan har yana daga cikin lalle kyawun mu'amala yana kai mutum aljanna ko shaka babu wannan bawa Allah muna sa rai ya rabota domin ba za ka taba jin abin da ya shafi mugun mu'amala tare da shi ba mutum ne mai girmama al'umma mutum ne mai san alheri mai san kuma wasu alheri duk wani wanda yake harka ta YouTube na abin da ya shafi addini kusan yana gaban shi za ga ya ga yana ma addini a shafuka ko mu mu na Asadul Islam TV lokacin da muke wannan ya taimaka sosai wajen kokarin shafin ya haɓaka ya taimaka sosai wannan bawan Allah ba abin da za mu masa fata sai alheri kuma wallahi ba abin da muke mashi fata face sai samun rahamar Allah domin kuwa zai wahala ka samu matashi a ce mutum ya taso yana matashi rayuwar shi gaba ta kare a addini a irin wannan zamanin yana da wahala ka samu haka matashi ne yanzu haka akwai waƙan da ya ma manzon Allah dan ya koma kuma harkan waƙa bege na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga yan bid'a na yi suna ta babake ne ana ta abubuwa ana lalata girman annabi sallallahu alaihi wasallam wajen waki ana wuce gona da iri sai shi kuma sai ya dauko da yake Allah ya bashi sautiya wajen iya rera waka sai ya dauko tsara waƙi sai ya dauko tsari na waƙe wajen yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka akwai waka a wayana bidiyo wanda ya yi yana waƙi annabi ya yabi manzo Allah da ya turo min yace dan Allah malam ka duba waƙen nan baki daya idan akwai kuskure da Allah sai a kokari sai a sanar da mu mu gyara na saurara ba na ce malam ya wuza ba kuskure Allah ya taimake ka Allah ya barasa. sa to wannan bawan Allah gaskiya ba karamin mutum ne wanda yake kamata matasa su yi koyi da shi ba sai sa a kullun addinin nan ya zamanto cewa kullun ya zama da cewa akwai abin da zaka makale mawa wanda zaka rabauta da shi a lahira aikin addini yana da yawa malami ya yi wa'azi kai da zaka saurari wa'azi ba sauraro ka dai ake so kai ba yi kokari wajen shiyarin din shi a mutane su amfana kaga shi yanzu abin da ya riƙe <clears throat> ba zai iya wa'azi ba <clears throat> ya ga abin da zai iya yi na addini shine ya rika yada wato karatukan malamai kai ma ka yi kokari datan da ka siya kai ya tafi a banza bayan kallon karatu da zaka yi ka rika shiyarin al'ummar da za su karu man dalla alal khairi ka fa'ili ji manzo Allah duk wanda ya nuni zuwa ga alheri kamar shi ya aikata idan kai shirin ɗin karatu mutane ɗari suka kalla kana da ladan mutane ɗarin nan da suka kalla wannan karatu ba kai kai ba ma shirin ɗin da kai ɗin nan kar ka sha mamaki shiyarin da kake na karatu ka shi kadai sai ya kai ka aljanna domin shi Allah yana duba tsarkin niyya ne inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa daga masu tsarkakekin niyya da haka muna isar da sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan wannan bawan Allah Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta masa ya yafe masa ya bar ya kula da bayansa wa'inda ya bari yana da mata yana da yara Allah ta'ala muke roƙo ya kula da wannan mata nasa kuma yana iya kokari kuma Allah ya damu ma na ji dazu asadu sunna yayi magana a makabarta lokacin da suka je jana'iza ya ce iya kokarin da za su yi wajen taimako domin ganin an taimaka mai iyalansa za su yi to mu ma nan bangaren Allah da zamu iya abin da zamu iya wajen kokarin mun taimaka mai iyalansa iya abin da Allah ya bamu na abin da muke da shi na hannu so da haka wannan ya zama izina duniyar da kake ganta ba matabbata ba ce yanzu nan kana rayuwa shi yasa yake cewa izal malmanaya akfa'aka wa sadafat habibaka hamimaka fa'alam annaha sata'udu lalle idan mutuwa ta dauki dan uwanka yana nuna alaman cewa ta kusa zuwa kanka kwananka ne kusa karewa ta dauki wani yau ta dauki wani gobe yana nuna cewa kai ma taka tana nan zuwa idan mutuwa ta tsallake ta dauki wani ka tabbata kai ma tana nan za ta dawo kanka wani za a tsallake a zo a same ka da haka babban abin buri ba mutuwa bane abin tsoro abin da za a tara idan mutum ya yi shirin alheri to ko shakka babu mu ne abin tausayi yanzu ba shine abin tausayi ba saboda abubuwansa na alheri wallahi ta bayyana sai dai fatan Allah ya karɓa masa don haka wannan bawan Allah bala ya huza Allah subhanahu wataala ya yafe mashi Allah ya gafarta masa Allah ta'ala kurakuran da yake da shi a rayuwa Allah ka kawar da kai akai Allah ta'ala ka ba mu daman koyi da shi don ya zama abin koyi ya ba mu daman koyi da shi wajen kokarin ɗabbaka alheri da kuma yin abin dan Allah ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da ba zan manta da shi ba mala yahuza mutumin kirki ne duk wanda zaka ji yana magana ka kai wannan bawan Allah mutumin kirki ne mu'amala mai kyau saboda haka annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce mai mu'amala mai kyau yana samun darajar da mai kiyamun laili da azumi baya samu a gidan aljanna saboda haka wannan mu'amala mai kyau mu ba da muhimmanci sai ga yau an waye gari mu'amala ta yi karanci malami za ka same shi ya san addini ya san fiqh ya andace qur'ani amma in kai mu'amala shi ka ci yatsa to ba nan take ba yana daga cikin tsarkakiyen ni tsarkakiyen niyya da kuma zamin Allah to saboda haka wannan bawa lalle na ji mutuwansa wala da zahara abinci na kasa ci saboda yadda mutuwa ta girgiza ni fab daya wallahi abokin shi ya ce min jiya sun dade suna hira lafiya lau amma bawan Allah ne ya tashi yau Allah ya ce ba za a waye gari da shi ba ba za a kai gobe da shi ba yau ne iya kwanukan da Allah ya bai masa ya kare saboda haka samun ire-iren su kuma yana da wahala yana da wahalan gaske Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya kyautata namun bayansa wannan shine sakon da zan isar na wannan ta'aziya ga wannan bawan Allah Allah ta'ala subhanahu ya gafarta masa ya gafarta mai yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh